tambaya ta farko a yau kuma tambaya ta 66 a bana ya ce Allah shi ƙara malar lafiya da tsawon kwanaki masu albarka malam wai da gaske ne an ce dujal zai shiga kabarin mutum ya ta da shi ya tambaye shi waye Allah haka ne ko ba haka ba ne wani ba kai tsaye ba haka al'amarin yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dujal zai kewaye duniya a ah, ba inda ba zai shiga ba sai dai makka da madina cikin illolinsa zai iya tada matacce mai tambaya game da Allah idan mutum ya mutu da rababban imani yana ganin dujal sai ce dujal ne Allah amma idan mutum ya mutu da imani kyakkyawa sai dujal ya ce shi Allah sai mai imani ce a ƙarya kake domin a goshin dujal an rubuta kafiru kafin fa'urawa so akwai dujal zai iya tayar da matacce ya tabbata a cikin sunna mai tsarki cikin bala'i shi wanda ya mutu ma zai iya tayar da shi abubuwan da Allah ke yi zai yi da awar yana yi kuma Allah ya bashi iko amma a ce shiga kabari ba wai ma'anar ya shiga bari ko bai shiga kabarin ba zai iya makabarin magana kuma wanda ke kabarin ya fito Allah tsare mana imanu Na, wani ce assalamu alaikum malam Allah ce muke ka ya ƙara lafiya da arziki mai amfani menene hukuncin wanda ya yi sahur ya yi sallar nafila ya yi sallar asubahi sai da rana ta fito sannan ya ga maniyi a jikinsa to ya sallar shi da azumin shi da fila shi idan rana ta riga ta fito ma'ana lokacin asubahi ya fita sallar shi nan azumin shi nan sallar ibadu da yi suna nan kamar yadda muka ambata maniyi ba da jinsa ba kazanta ne idan yana magana akan ya kwana da janaba ya yi sallah da janaba wannan hukuncin shi daban idan yana maganar ya ga jasa ko kazanta hukunci shi daban da haka idan mutum ya kwana da janaba bai san yana da janaba ba in ya dauki azumi azumin shi yayi ko daga gangan ko da kuskure ya rasa ka tashi da janaba babu ruwa ka yi sahur kuma ka ci wa da azumi daga baya kai wanka kamar yadda kuma kai baka ma sani ba to azumin ka nan Allah ta yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wannan kuskure ne azumin kananan, nan ko mai naka nan idan lokacin sallah ya fita ba sai ka sake sallar ba amma in rana ba ta fito ba za ka yi wanka ka sake sallar asuba wallahu a'lam na malam ne ce assalamu alaikum wa Allah shi kara malam lafiya ya bada a takaice dai malam matsalar da yake fama da ita kamar yadda ya ce ba ta taso mishi sai ya zo zai yi alwala sai dinga fitar da wata iska bai kuma jin wari bare ƙara kuma kan na faruwa ne kaɗai in zai alwala shin malam idan ya fara alwala na fitar da iskar sai na sake ko haka zan yi da ita wani shi ne musalsalin rai wanda tusa iska ba ta tsaya mai lalura ce kuma shaidanin aljanu na farko in za ka shiga makewayi ka yi addu'a in za ka fara wala ka yi bismillah to kana cin alwala sai ka ji iska ta fita annabi ya ce ka cewa alwalanka ko da ka ji wari koda ka ji ƙara za ka cewa alwalanka akwai bambanci da wanda yake sallah ko ya alwala sai kokonto ya kama shi idan kokonto ne annabi ya ce in ka ji ƙara, tusar ko iskar ko wari za ka sake alwala amma in ya zama cuta da ka fara alwala za ka dinga jin iska na fita za ka ci wani alwalarka kana wanke fuska tana fita kana tukka ita har ka kare Shaidan aljani ne yake so ya wasa da kai na taba gaya muku mun yi karatu da wani aboki na jami'an musulunci ta madina mu a ƙa'idar jami'a limamai da ladane biyan su ake za ka zaya muku interview wanda ya ci ladan a biya shi wanda ya zama liman a biya shi aka yi interview da shi ya cancanta gashi ma da cin alkur'ani gashi kulliyatu shari'a ya san fiqh ya san komai amma kuma yana jarabawar wasi. wallahi bawan Allah na zai baka tausayi zai alwala a gaban ka ba a gaban ka yana alwala yana wanke hannu ya kurkura baki sai ya kai shafin fuska ko sai ta buga bai abe wanke hannu ba sai ya dawo duk juyin duniyan nan da za ka yi gaya mai shi kawai abin ya riga ya shiga zuciyar shi ai bai yi ba abin bai bayyana ba sai da ya fara limanci sai an zo sallah bayan kabbara ya ce Allahu akbar duka masallaci an ɗauka. ana du'a istifta ya ce sai ka ce Allahu akbar kamar sallar roƙar ruwa ko sallar ki to zo wanda ya shiga cikin mai taraddudi da rudani so irin wannan za ta ci gaba da abin da ke gaban ka ne kawai ko ka ji warin ko baka duwari ne ba tun da ya zama maka lalura ka kuma ka yi sallah haka ko da kana sallah iskan da fita ka ci gaba da yi haka babu abin da ya cutar da kai kawai sai dai kai ana son duk sallah kai mata alwala kun gani duk sallah ya yi alwala wallahu a'lam wannan ce malam assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin mai Shaki. ko mai shan taba in an musu magana sai a ce sai su ci mutum ya kawo aya ko hadisi da ta hana su shaƙe dafta yana cutarwa ko bai ko haram ita taba ko ban tambaya ba na san tana cutarwa domin na ga ta kashe iyaye da yayi da abokai da makwabta to dafta ya tabbatar da mu cewa wannan shaƙen yana cutarwa a lafiya to duk abin da zai cutar da kai a lafiya ƙur'ani ya hana ka yi shi wala wala bi aydikum ila taluka wala an anfusakum duk abin da zai zama cutarwa a jiki haramu ne da aka shaƙe haramu ba haramu ne idan mutum ya ce kawo aya sai ka ci Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku halakar da karku kar ku kashe kawunan da aka haramun ne yin shaƙe saboda yana cutarwa na amala wanda ya ce malam menene hukuncin wanda ya yi sallah da kashin kaza a kafan shi amma bai sani ba sai da ya ida sallah shi ta yi duk abin da cin shi halal ne kashin sha ba da jisa ba kaza na cinta ko ba ci to kashin kaza ba da jisa ba ko gani? shi yasa a wani malamin bikin na taɓa gaya muku a nan ko a wurin majalisun karatu wani malami ne babban malami yana da bene kuna ganewa sai almajirai shi suka zo karatu to malami yana sama Malami bai fito ba ɗalibai a ƙasa sai aka bude fayil ɗin malam kai malam tun da ya ƙara auren nan ai malam tun da ya samu kuɗi ai malam kwanan nan akai ta surutu akan malam su suna ƙasa suna cin naman malam malam na sama yana jin su mai zagin malam malam ya ji mai soka duk kowa ya gama can sai malam ya buɗe windo a hankali suna ƙasa ba su sani ba ko sai kwaɓa wando sai tsar kuma sai ta kawai sai suka ji fitsari daga kan za su yi sai samu mara ha subhan sai ya ce ai karatu kuka zo koya shi aka koya mu ya ce ai duk abin da yake halal ne a ci shi to fitsarin shi ba na jasa ba ne. Tun da ya zama halal ku ci nama na, ta tsayi na ba na jasa ba ne. Kun ga kuka haku ko? to yanzu sai an gaya musu abin da suka yi haramun ne in sun yadda fitsarin malam najasa ne eh, to su kuma abin da suka yi haramun ne in ko abin da suka yi ba haramu ba ne su ci naman malam to aiko fitsarin malam ba najasa ba ne hmm. da aka fitsarin kaza ita kaza ma ba fitsari take ba hmm. tsarki ya tabbatar ma Allah hmm. ita kaza ba ta fitsari ba ta kashi wata gibai da zalika sabila ita zawo take mafi yawancin kaza zawo take sukan yi kashin ma sukan yi kashin ko eh. na auke sukan yi sukan yi mai kauri don haka ne dai eh, shine fitsarin ta kenan ko haka ne wanda za ga ya ci ka zo da ruwa eh so shi ba da jasa bane kun gani da kan kai sallah da kashin kaza ko fitsarin kaza wannan kazanta ne ku je tsakanin najasa da mene kazanta na'am na'am tambayar ta bi mallai ce menene hukuncin wanda ya tuntube maimakon ya kira sunan Allah sai kira sunan wani ya danganta mutum ne yake tafiya sai ya kira sunan wani Allah to abinda za mu ce da wace manufa misali kana tafiya kawai sai ka ga wani abokinka ibrahim ko musa ko isa sai ka yi haka za ka ba sai ka ce musa ma'ana ya rike ba manufar ka yi maka agajin abin da babu mai iya yi sai Allah wannan kayi kuskuren lafazi amma baka yi ma Allah shirka amma lokacin da ka zo tun tube sai ka kira wani shehi ko wani mala'ika ko wani malami ko wani alaramma ko wani ɗan agaji ko wani wanda kake ganin zai maka agazin da Allah ke yi wannan shirka ne yanzu ina zaune a kujerar nan kuna ganewa kawai sai na yi tuntsu ne zan fadi mala ali ne kusa da ni sun ce mala ali taimake ni agaje ni zai iya ko ba zai iya ba zai iya wannan ba shirka ba amma mutum ne yake kon kon ƙarshen ginin ma'asasar nan sai ya rikito akwai zai iya rike shi kana tuka mota sai su jari ya kwabe akwai zai iya tare ka sai wani za ka duk lokacin da ka shiga cikin musiba ba da za ka kira sai Allah in ka kira wani Allah sai mu kallato da ka kira shi wanda ka kira zai iya agaza maka in zai iya haka za maka ba laifi bane amma in ba zai iya maka ba sai Allah kuma ka nemi yi maka abin da Allah ke yi ka yi shirka ga Allah sai dai shirka ka biyu akwai shirka take fitar da mutum daga musulunci fit kamar fir'auna da hamana akwai shirka da kuma babban zunubi ce da haka ita kun san kafirci da munafinci da shirka kala biyu ne akwai shirka kafira kamar annabi yana cewa man halafa bi ghairi llahi ashraka da wani rantse da wani Allah ya yi shirka zo da ya ce na rantse da Allah da annabi ya yi shirka amma ya fitar da musulunci ya fitar da musulunci ba. na gane ba to haka nan tuntube idan ka kira sunan wani Allah shirka ne amma ba ana nufin ka zama arne kamar fir'auna da hamani wallahu na'am wannan ce assalamu alaikum Allah ya biya malam da gidan aljanna shi da magabatansa ya ce malam direba ne shi yana tafiya 'yan fashi suka tare shi amin amma bai tsaya ba kuma nan take take mutum ɗaya mutu nan take shin sai ya yi azumi ko ya take banza ai kai ka gudu ne don ka ce tsada ne ƙwarai da ƙwarai ba ƙwarai ba ƙwarai ƙwarai da ƙwarai don haka za ka yi azumin fara? guda 60 a jere Allah ya tsare a ɗan fashin ya take ok ɗan fashin aka take aka kashe ok to ai ku gyara tambayar ok to idan ya bige ɗan fashi ya bige banza don wofi da ɗan isa na yi zaton wajen ya ceci rai shi sai muke wani bawan Allah ɗan fashi a ka muke banza ba ka fara lada ma za ka samu ba muke banza na wannan ya ce malan wai ya ji wasu suna cewa qur'ani da aka saukar da shi ba da fassara aka saukar da shi ba wai menene asalin wannan magana Qur'ani da Fasara ta saukar da shi Wani qad wa wa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani nan ka bayyana ma mutane ai ha ai qur'ani ba zai yi ma wai ba fassara shi ba Allah ta'ala ya ce fa la yanzuruna ila al-ibli la فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا ورجع مولنا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وعبا صحابي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر ميني وعبا صحابي بصموا عبا صلى الله عليه وسلم القرآن wani irin larabci ne da babu larabcin da ya kai shi fasaha wani irin larabci ne na ƙarshe kaga wa ƙarban wa abban suna yi ɗaukar ma'ana ɗaya suna yi ɗaukar ciyawa suna yi ɗaukan harawa suna yi ɗaukan ganye idan ka su karan kansu sahabbai suna neman fassara abdullahi ɗan abbas sai da ya shekara guda cur yana dakon sayidina umar ya ga yaushe zai ga sayar sayyidina Umar yana fari ranar sai ga sayyidina Umar yace dan Allah da mai yau shekara ɗaya ina son ka fassara mun wannan ayar Kuna ne zake muku fassara a bulus wallahi sahabbai aya ɗaya Abdullahi dan mas'udi Abbas sai ya gidan Ubay bin Ka'ab idan ya je gidan Ubay bin Ka'ab sai ya zauna a dandabalin kofar gidan yana jiran ya fito domin shi Abdullahi dan Abbas gaba ɗaya shekara biyu da Annabi amma duk duniya wanda yake sanin fassara Qur'ani abokan annabi ya fi Habbai yana koyon karatu ranar abdullahi dan ah, ubay ibn kabi yana fitowa ko sai dai shi a kofar gida yace haba dan amin manzan Allah me yasa ka tsaya me yasa baka ce a kira ni ba yace ni ce ilimi bin shi ake yi ba bi dan babban annabi ne fa da aka yi taran ce Umar wai me ka ce game da ayat da Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma suwai Ta Aisha da Hafsa shekara ɗaya na so a fassara mishi wannan ayat shine wata rana Abdullahi dan Abbas ya je samu na abokin shi yace ka gare za annabi ya rasu ko yace gaskiya annabi ya rasu ka zo mu je gurin sayyidina Abubakar da Umar da Ubay ibn Ka'ab mu koyi fassara Qur'ani sai abokin ya ce amma kai baka da hankali yanzu mu muna yan yaran nan yan tsigi-tsigi da mu mu ne za mu je mu koyi karatu to mun ka koyi karatu ya za mu zama malamai ga abubakar ga umar ga ubay ibn ka zuga shi ce kai mu bar shi karatun kawai abdullahi dan abbas bai ɗauki da wannan fatawar ba sai ya kyale shi ya je ci gaba da karatu yanzu sai a kawo maka fassarar abdullahi ɗan abbas ɗari ba kawo na abubakar da umar ba wata hana annabi ne ba zai shiga makewayi kawai sai ga aka kai mai ruwa an mai shimfiɗa annabi sai ya ce waye wannan aka ce abdullahi dan abbas sai annabi ya mishi addu'a ya ce allahumma faƙ'ihu fi din wa alimu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ka koyar da shi fassara mafarki a fassara alqur'ani shi yasa ya fi kowa ili. yana da cikin abin da nake sha'awa a raina in bude ajin tarjama da fassara a samu ɗalibai zarfafurai wanda tirkaske suke musulfafi alƙur'ani magami Allah zai tun yanzu samu da ta alƙur'ani to mu zo muna koyar da tafsiri da tarjam daga bakar hannas da haka shi ƙur'ani dole sai an fassara shi kuma sai an koya a gaban malamai da haka ƙur'ani ya sauka annabi ya fassara bai sun fassara shi yasa akwai at-tafsirun nabawi at-tafsir an-nabawi da annabi yayi da kanshi littattafan tafsir suna nan da yawa da aka wannan maganar ba gaskiya ba ce mm. na saboda lokacin malam za mu tsaya nan amma ko wani <clears throat> bawan Allah ya kawo naira dubu biyar ya ce a sa a wakafi muna san a ina za a sa a gini ko a sayan hard disk ba a inda ya ce wakafi kan ai sai dai rodi shine zai shekara ɗari Shi shine zai shekara ɗari wata rana hard disk ɗin ma malam za a ji eh, wa'azi gaskiya ne gaskiya ne to duka za mu sa insha Allah wata rana an fito da wani slam a nan kwango sai aka je shi ta bayan katanga lokacin ina da gida a bayan kwango abin da ke fahimta kamar yara ne masu sata suka je shi da aka je ko slam ɗin sai ba ta kofar gidana sai na ga a jikin slam ɗin an rubuta date an yi slam ɗin kusan 19 ko 60 ne hmm. kusan dai shekara 60 a ce tsarki ya tabbatar ma Allah yanzu wannan abin da su da wani suka yi wannan dogon shekarar kawai da iska yamu zai balle kawai kawai shi da karafuna ya karar da amfanin ce zai ci shi ko shi sa ayyukan addini in aka zo za a yi da gudu da nan bature ya yi ta 1910 shekara ta shida. yanzu dan Allah ka kaddara islamiyya ce aka yi da kuɗinka na lada yau ka samu shi sa kun ga wannan blog ɗin da muke ginawa ba wai ginin ba activities kawai mun tsara na shekara ɗari ba wai ginin ba in ka dana annabu dada me ba yake cewa ne ne shekara dubu annabu dada to haka muke aikin mu da kuma kace zai aikin addini sa za ta ganin alat kana ajiyar sai ka ji is is in sa da yawa sai ka ji dara dara yan alat ɗan guda da kasar kan sallah ka gafarta malam taimako da aka nema a yau an samu naira dubu da da naira 70 don ka shi da wannan da wannan ya zama nawa nan biyar nan biyar dubu ashirin da takwas kenan a dubu talatin da takwas baka ci masu bane ba ai ka dukkan dubu talatin da takwas da bakwai da naira saba'in Allah ya saka alkhairi amin jama'a gobe zani addu'a mai tsawo ko hmm. so da haka yau ba sai mun yi mai tsawo ba ko eh kila kuma za a kai goma ba Shi ne matsalar rayuwar a nan muka sai magana bane a kai goma muna sa Allah ya tsawaita rayuwar mima ne tsawar da sun sarati. Allahun da masu da ta ala yi kwarin ma'ala da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da kwarin da da kwarin